Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Ladi muna 24 ga watan Sha'aban shekarar Hijiriya ta 1443 wacce ta daidai da ranar 27 ga watan Maris shekarar Miladiya ta 2022 masu kalamu da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zamu fara bayyana muku da cewa magatakar na ofishin ministan kudi da tattalin arziki na ci gaba da rangadinsa a cikin jihohin mu yanzu haka yana a jihar da magaran inda da shi da tawagar shi da kuma jagorancin gwamnan jihar da magaran lawali amadu madugu sun ziyarci sabon ginin nan da aka yi na bitalamanin jihar ta da magaran kasim mutari da lawal usaini sun aiko mana da rahoto Shi wannan gida da ake ginawa ya biyo bayan wannan dangantaka ko kyakkyawar hulɗa da ke tsakankanin mu da kuma wato ƙasar Luxembourg. Kuma babu shakka wato wannan gida zai ba da damar tafiyar da aikace-aikace na shige da huci na harkar tattalin arziki nan gaba a dukkan wato jihar nan ta da magaram. Saboda duk waɗansu al'amura zai ɗauki matsayin wato reshishika daban-daban na wannan sha'ani kamar yadda aka shaida mana. Kuma irin wannan aiki babu shakka na gudana a wurare da dama cikin ƙasar nan tamu. kamar a jihar tawa jihar agadez da kuma jihar difa a nan cikin wato birnin da magaran albarkacin wannan rangadi da mataimakin magatakarda na ofishin ministan kuɗi ya yi malam abdullahi yusufu tare da rikiyar gwamnan jihar da magaram malam lawal ahmad madugu da kuma mataimaki na farko na majalisar mashawarta a nan da magaran haru kalla da kuma babban darakta mai kula da sha'anin bincike da horo a ofishin ministan da ke kula da tattalin arziki malam ajiru na mamu da sauran kusoshin wato ma'aikata da ke kula da wannan magana da magaram sun nuna jin daɗin su da kuma farin cikin su game da yadda aikin ke gudana duk da lattin da aka fuskanta wannan kwa ya faranta ran mambobin tawagar kuma ya ce wannan ya yi kunnen doki da babbar niyyar shugaban kasa shugaban jamhuriya ba zun mamaye ta bunƙasa tattalin arziki lalle eh, aiki ya yi kyawo eh, mun ji daɗi kuma mun samu abin da za mu zuwa mu haɗa ma magabatanmu da sun ka aiko mu a nan wurin mu zo mu ga aiki lalle aiki ya ɗauki lokaci amma dai ina tsammanin nan da kwana biyu aiki zai karewa kuma eh, an yi shi ne domin al'umma ta samu sauƙi cikin tahiyar aiki don nan wurin da kuke gani eh, ma'aikata uku ne an ga mai wuri guda da asusun gwamnati da ake ce ma trezori regional ta jiha da kuma masu bincike masu control da kuma masu kula da bidije don idan ya kasance da haraka ta kashe-kashen kuɗi ce tun daga fara ta har ƙarshen ta idan mutum ya zo wuri guda sai shi ƙara komi da komi an rage ma al'umma wahala ta tahe-tahe kenan aikin da ake yi cikin sati sai a yi shi ma rana guda sai in ce vraiment mun gode kwarai mun sanar da ku a ƙarshe ana saran cewar zuwa ranar goma sha biyar ga wannan wata na abrilu mai kamawa ne ake saran cewar za a kammala kwata-kwata shi wannan aiki a cikin wato wannan birni na damagaram har wa yau dai muna a jihar ta kamar sauran cikin jihohi wato mushina da ke jihar ta da magaran su ma sun gudanar da jarrabawar nan guda biyu ta karin ilimi da kuma samun ingantaccen damar yin aiki a cikin inganci hawa ali da abdulrahman ma'azu sun aiko mana da rahoto a jimilce a huskar jihar da magar mushina da yawan ya kai 500 su ne suka yi wannan jarabawa ta konkurkin da ake ce ma ma'ana kap kenan certificat d'aptitude pedagogique da cap certificat elementaire d'aptitude pedagogique wanda suka kasu kamar haka huskar cap cag mushina goma sha tara suke yin wannan jarabawa huska kuma cap instituteur mushe 86 sai kuma huskar certificat elementaire d'aptitude pedagogic su kuma yawansu ya kai 400 da suka kasu kashi uku da huska 'yan jardin damfan tara da franco arab 31 traditional 360 a yayin da yake kaddamar da fara wannan jarabawa magatakarda a ofishin ministan da ke kula da huskar ilimi na ƙasa zaidan muhammad ya shinshina ma wa'innan mushina tare da kiransu na su da hankali na su yi wannan jarabawa wanda kuma za ta sa su zamanto mu mushina ƙwararru tare da yi musu fatan alheri sai a nashi washe gwamnan shahar da magaram lawali ahmadu madugu wanda ke tare da rakiyar mataimaki na biyu na shugaban majalisar mashawarta na shahar da magaram da mataimaki na biyu na shugaba na majalisar mashawarta na birnin da magaram da kuma wakilai na huskar ilimi na jiha da kuma na jami'an tsaro ya ɗauki magana inda ya shinshina ma wannan mushina tare da yi musu fatan alkhairi. magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya wa'anda suke 'yan asalin ƙasar nijar ne da ke zaune a ƙasashen waje da ake cema diaspora a turanci sun gungu-gungu na ƙasashe wanda suka haɗe su guda tara wato ƙasashe tara ne suka gangamu a nan ƙin birnin yamai inda suka gudanar da wani muhimmin taro wanda suka haɗa karo na farko wani sabon biro a wata fasa'a da suka yi na ganin cewa ya kamata su samu su samu jagora ingantacce wanda kuma zai jagoranci wannan tafiya ta siyasar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki alhaji abubakar ilolo wanda yake mataimakin shugaban jam'iyyar pnds tarayya ne reshen kasar ghana kuma shine aka zaba a matsayin jagoran wannan tahiya ta jam'iyyar pnds tarayya reshen afirka ta yamma ga dai abin da yake cewa da irin godiyar da ya nuna an sani gaba matsayin coordinator na afirka del west so ina ma allah subhanahu wa ta'ala godiya eh, da ya gwada mini wannan rana ko da yake ba zan kire ta ranar murna ba zan dai kire ta rana ce ta kafa tarihi saboda inda duk aka saka gaban al'umma to kamin ka ce za ka yi murna Eh, sai dai ka taka gani to shi yasa kuma kamar yadda jama'a suka yi min kyaukyawar zato suka sani gabansu ni ma ina kan kuka na wurin allah subhanahu wata'ala ya shige mini gaba bisa ga wannan jagoranci eh, kiran da zani ga jama'a eh, na farko dai coordination guda shidda aka bamu mutanen diaspora to mu mun zama na harko bisa ga sawon gabiro biro muna kira ga 'yan uwanmu su ma kamar yadda muka sana mu biro su ma su sana su biranni ganin cewa jaspora tana jiha ta tara na ɗai kenan abu na biyu kuma ina kira ga haɗin kai a zama tsintsiya maɗalminki guda na biyu kuma ina kira ga dukkan shugabanni na sakasiyon da na district da su sani cewa idan kana shugabancin farti kamar ka zama kurwa ce ta farti ka zama kurwa ce ta farti tun da ka zama kurwa ce ta farti to ya kamata mutanen suke eh, tare da kai ya kamata kai musu adalci kuma su ma san kai shugabansu ne sannan abu na biyu kuma ina kira abin babban matsala ita ce bambancin kabila kuma shi kabilanci guba ne cikin al'umma kenan ina kira ga jama'a da mu haɗa kanmu idan muna tare to za mu samu nasara na uku kuma mu yi aiki saboda ba za a samu abin da ake so ba sai da aiki to na biyar kuma a ƙara da hankuli don duk abin da ka yi a cikin tahiya an baka sa hankuli ciki ba ba za ka cimma nasara ta ba za mu sake dawowa akan rahotonmu na zancen barace-barace wanda ya sosa wa hukumomin mu rai kai da ma al'ummar ƙasa baki ɗaya yayin da suka iso a nan birnin yamai a nan ƙasar nijar musamman ma a birnin yamai bisa gata da hukumomin ƙasar nijar suka yi musu na ware makikin jirgi wato samfar max air ya je ya ɗauko su tun daga birnin dakar na ƙasar senegal ya kawo su a nan birnin yamai wannan wata gata ce da gwamnati ya yi wa wa'annan mabarata wanda kuma aka ja kunnuwansu da cewa daga yau daga rana mai kamar ta yau kada a ƙara ganin wannan safara ta barace-barace saboda haka sai da hukumomi na ƙasa musamman ma ministan kula da ministan cikin gida wato hamadu adamsule tare da gwamnan birnin yamai da kuma sauran mukabarraban gwamnati ne da masu faɗa aji suka yi tattaki suka je tarbansu ya zuwa hilin jirgi a cikin karramawa ci maka sun ci an tarbe su da hannu biyu kuma su da kansu ma mabaratan sun yi nadama akan wannan abu da suka yi saboda haka ne muka haɗa rahoto a kai inda su da bakinsu suke hudin cewa sun yi nadama da misalin karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na kare kainin daren jiya a nan birnin yamai jirgin sama da ke ɗauke da dimbin almajirai ko mu ce mabarata ya sabka a hilin jirgin sama na jihar Hammani da ke nan birnin Yamaikin. Daga cikinsa akwai fasinja mabarata 580 maza da mata yara da manya. Wannan ita ce tawagar farko da aka ɗauko a ƙoƙarin gwamnatin Nijar da na ƙasar Senegal. Malam Abdul Fatah Kanta ɗan asalin garin mata mai ne cikin jihar da magaran ya yi godiya sosai game ga yadda gwamnatin Nijar ya yi ƙoƙarin maido su gida. to mun dai mun gode abin da aka mana mun zo cikin ƙoshin lafiya kuma an kula da mu shi ita da mun bara ba ta da amfani ko ba gaskiya ba naman jikinka ne kake ci ko ba gaskiya ba wani alhalin da yake tafiya alhalin bai sani ba ne ita bara ce ake e ka je kana tsammanin aiki ne za a baka alhalin babu aiki malama laura hayo ta garin magarya kitari ce ita ma a cikin jihar ta da magaran take ita kwa ta yi furicin dalilansu na zuwa yawon bara. Da ni da iyali na. iyali guda hudu ba, kuma mai gidan matan yi biyu, mu da hi goma sha biyu, ɗiyan guda goma sha biyu hal mai gidanmu. Eh ga mu ba a jera ba, ƙaramin ƙarfin mai gida ne ya sa muka tafi. Kenan bayyana da abinci ya sa muka tafi mu je mu nema, iya kawo mana. Su dai waɗannan 'yan uwa namu na ƙasar Nijar sun ƙetare iyaka kawai don su je yawon barace-barace da yaransu. Wannan ya zama ɗaukan alhaki na cin zarafin yara ƙanana, yara su tashi da rashin galihu. Hukumomin ƙasar Nijar suka ce ba za su taɓa sa ido ba a ringa irin wannan safara. Ministan cikin gida Hamadu Adamu Sule da gwamnan jihar birnin Yamai Uda Ambuka da sauran mukarraban gwamnati. ne suka tarbo su a filin jirgin sama a cikin daraja da karramawa abun tonon asiri takan wannan ne gwamnati shugaban ƙasa muhammad bazoum ya umarci premier da gwamnatin shi cewa da ɗau matakai na musamman don wannan abun na zo da mutuncin ɗan Nijar a samu a cikin wannan matsala. kun ga yanzu nan da suka sabko cikin kashi goma za ku samu shidda zuwa bakwai duk ƙanƙanan yare ne wasu nono suke sha wasu goye da su ake wasu sai an sha su to kaga wannan abin na cin zarafin ɗan adam ne dan addini ya shaida mana cewa da bayan sallah mutunci yauci shine wani abu sai ga shi an waye gari ana nuna danginmu cikin wani yanayi nan wanda ba shi ne ba inda duk ɗan nijar da ko sabko na kunga da dama abun ya so samu su da rayawa an shi zahin wani to cikin matakai shine mataki biyu na harko harko wanga da suke anto na masu kansu a sanyan da za a yi su samu su shigo gida na biyu a yi bincike sauran ƙasashe duk inda wannan mutanen ana wannan a samu a maido su ma abin tambaya shine in ka ga wanga mutane cikin wannan rayu tambayar da za ka makanka wai yaya aka yi wannan mutanen suka shi senegal shi ne babban tambaya to ta gwamnati ta nan ko da wannan ta faru ya aika wanda suka kure cikin harakar bincike an je can an samu bayani iri-iri abun nan dan wasa kwabrina ke zan wasa ɗauko ɗa haya a da shi kenan in ka dibo ne ya za a shi samu kuɗi ya kai karshe Senegal to wannan bincike ya ba da cewa da akwai 'yan ta'adda masu ƙarfin gwiwa wanda ke wannan abubuwan su ne ke kansu to bisa ga wannan yanzu dai an yi bincike za a ƙara diba sauran kasashen za a yi wannan yanzu da allah sa sun dawo matakai na harkon da aka ɗauka shine za a samu ko wani a kai shi haggarinsu yanzu nan da muke an shirya musu abinci lafiyayye kun ga bisu ga sunan kenan da sun yi abinci aka dubi lahiyarsu za a sa su mota ne za a kai shi haggarinsu to wannan su ne matakai wanda ya kamata na muhimmanci a wani amma muna kira ga jama'a kuma su gane wallahi tallahi sun matallahi su ji tsoron allah bara haram ne bara haram ne kuma zub da mutunci babu daɗi kenan su dogara kowa san ɗan da ƙoƙari bisa ga shi nemi na kanshi to su bar ne ka cewa mutanen banza suna kawo musu nesa kusa ganin hadari wanka da zawo a kwatanta musu aican haraka ce za ku samu kaza za ku duk shine jan kwaɗaina jan hankali ne ake gwada musu kwaɗaya a kawo nesa kusa sai su yi ta motaci shi ko yau zaman da ake gidanku shi a gidanku kenan jan hankalin da muka yi masu jama'a su daure ƙoƙarin nan da allah ya ba su su tsaya karkara su nemi na kansu da kansu su bar sauraren ta waɗancan mutanen banza masu kamusu nesa kusa suna amfani da su shi ya kamata nan duka dai al'umman mutanen mu irin wannan su gane mu wannan su dogara ga nan dan nan na mu za mu kirkira arzikin ƙasa kuma niger ƙasa ce mai ɗimbin arziki in muka dage muka tsaya muka tono muka yi to alhamdulillah kowa zai ji daɗi da wannan dama ce a cikin fusata gwamnatin niger ya ɗauki ƙwaƙwaran niyya da mataki na zakulo duk wasu mabarata da ke ɓata sunan ƙasar Nijar a idan duniya da cewa za a maido su gida kuma daga nan a wuce zuwa ma'aifarsu wato garinsu na ainihi su rungumi kadara su nemi nasu na kansu da kansu da ƙarhinsu sannan gwamnati ta lashe takobin cewa sai ta wargaza wannan ɓoyayyen gungun da ke ƙetarsu da mabarata ya zuwa ƙasar waje domin yin yawon barace-barace jan aiki ne a gaban hukumomin ƙasar Nijar. Saboda haka suka ga ya dace su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sarakunan gargajiya na cikin ƙasa da na karkara. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu da dun waɗanda suka taya muka gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu lafiya a gobe idan Allah ya kai mu za ku kasance da Allah Bizo Abubakar. thank you